اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا ملائكة ليبوغ الله سبحانه وتعالى ساكي هذا مو أن المسلاتي ربما مسلاتي مدوس عن جهة الجزاوة a wannan yammaci na litinin bakwai ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine uku ga watan goma a shekara ta 2022 na lissafin miladiya zamanmu na 62 a tattaunawarmu akan suna da masu inkarinta har yanzu muna magana akan matsaloli da suke da alaka da almadrasatul aqliya alhadisa muna magana kuma akan mutum na uku a wannan fage mun tsawaita a kansa saboda tasirin da yake da shi akan 'yan zamanin da muke ciki yanzu kullum ina faɗin wannan wannan shine dalilin da ya sa muka daɗe a kansa kuma matsalolin da ya kawo ɗin in kai maganinsu to kai maganin waɗannan shubuhohi da su masu tasirantuwa da shi musamman daga cikin masu da'awar tajdidi da waɗanda ma suka fito kuru-kuru suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa binta to sun ji daɗin waɗannan maganganu da yi na kuskure kuma suka tafi a kansu suka ɗauki maganarsa a matsayin hujja a shari'a to ba saboda wani abu ba saboda wannan maganar da kuma zurfin da ta yi na yawo a cikin al'ummar musulmi sai sa muka ga daɗewa akan hakan makon da ya gabata mun tsaya kan daga cikin waɗanda suka tasirantu suka tafi zuwa ga wannan ra'ayoyi musamman ra'ayin farko da muke magana shine ra'ayin raba sunna gida biyu sunna amaliya wanda kuma yake in an ce sunna ma ita ake nufi wani lokaci ya kara da mutawatira wato sunna wadda practical bangare ko kuma abin da aka ruwaito na aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da sunna duk abin da aka ruwaito kuma na ƙauli to ba ya ɗaukarsa sunna kuma don haka ba ya ganin wajibi ne abi wannan uh, magana hakika mun bayyana dai kuskuren to amma ba mu kare maganar ba cikin waɗanda suka tasirantu da shi mun yi magana akan wani ana kiransa jamal albanna dan uwan hassan albanna ina jin akan sa ne muka tsaya maganar ta makon da ya gabata mun tsaya muna magana a kan waye shi saboda dangantakarsa ko in ce shi mai dangantaka ne kani ne ga hassanul banna wanda ya kafa ikwanin musulmi ah, to kuma shi dan boko ne ba malamin addini ba ne eh, bai yi harkar addini da zurfi ya karanta ta ba amma ya yi katsalandan ya tsoma bakinsa akan al'amuran addini kuma ya yi kurakurai bal ganganci a wasu wuraren saboda abubuwan da ya faɗa abubuwa ne da ba ƙuru-ƙuru eh, suke ma'ana ba su da wata shubuha ba maganar malamai ma ya amfani da su ko ya amfani da ita har ya yi abin da ya yi ba illa kuskure ne da kaucewa hanya ƙuru-ƙuru bal wasu maganganun kai ka ce ba musulmi ne ya faɗe su ba allah ya tsare kamar abin da yake faɗi na ruguza sunna dan yana cewa gaba ɗaya abin da ake ce ma sunnan nan ko hadisai wa yan kaɗan ne kawai ingantattu duk sauran ba su inganta ba haka eh, yana duk abin da aka kawo masa za su ce a wannan su ba su yadda da wannan ba kawai ƙarya ce ba sa jin nauyi za su ƙaryata daga cikin aƙidunsa har yanzu akwai eh, attahayilu ala shari'a wa adillatiha eh, kaucewa shari'a da yi mata wayo shine tahayuli idan aka kawo wani abu na nassi da shari'a ta ce ga yadda yake ko nassi ya zo shari'a ita ce kaza to sai ka ga suna kwane-kwane ana yin wayo a kaucewa bin wannan abu ah, da kuma tsantsar hukunta son zuciya da son rai duk wannan yana cikin abin da shi wannan mutumin ya siffantu da su musamman yana da awar kawo gyara a cikin al'umma su suna ganin gyara a cikin al'umma ba zai yiwu ba sai wasu abubuwa na addini an ajiye su a gefe ko dai su ce ai wannan larura ce ai muna cikin zamanin larura ya za a ku ce abu kaza haram ne bayan kuwa gashi nan ko ina akwai shi ba tare da kawo dalili na shari'a ba hakanan ko a ce ai wannan mimma an bihil balwa wannan yana daga cikin abubuwan da shi ne dai kamar wancan din ya shiga ko ina ana amfani da shi don haka don me za a hana shi daga cikin eh, ra'ayoyinsa har yanzu ya baiwa kansa dama na nakadin komai na shari'a duk wata doka ta shari'a zai iya cewa kai wannan mu muna da ra'ayi a kai bai kamata a ɗauki wannan abin a tilasta mutane sai sun yi kaza ba a zamanin yanzu zamani ne na wayewa zamani ne na kaza da kaza haka dai wannan yakar shari'an ne da yakar bi gaddin nazar an kaunil hukum sadiran ko ma'khuzan min ahadithin nabi aw min nususi alquran ba ruwansa ko daga qur'ani ne zai iya soke shi kako wannan ashe ba magana ce ta hadisai ba ma gaba ɗaya ra'ayoyin ne kawai wannan maganar abin da ya kawo ya ɗauke ta shine ta dace da ra'ayinsu shi yasa suka ɗauki wannan magana ta muhammad rashid riba suke amfani da ita daga cikin manhajinsa sananne kuma shine manhajin da yawa daga cikin masu wannan makaranta waɗanda a zamanin yanzu ana ce musu 'yan boko aƙida ko akwai 'yan boko wanda suka karanta boko kuma suka fahimce shi kuma aka amfana da su a duniya ko kuma waɗanda su bokon aƙida ne ba sa son harkar addini a cikin rayuwarsu to wannan su ake nufi da boko aƙida haka dai 'yan zamanin yanzu ne naji suna faɗa musu wannan sunan daga cikin abin da wannan jamalul banna ya shahara da shi shine neman kurakuran malamai da yaɗa su in aka ce ma wani malami ya yi kuskure to kai ka ɗauka wannan nassi ne na shari'a ya yi wannan kuskuren eh, sai a yi ta kamba ma shi a ta yaɗawa a jaridu sai a yi sati guda ana rubutu a kansa malam wani ya yi kuskure malam wani ya yi kuskure kuma dama yana da cikin hanyar su masu wannan irin aƙidu saukar da mutuncin malamai domin malamai su ne suke bayanin shari'a suke bayanin addini har a fahimce shi idan babu su ba za a fahimci addinin nan ba to idan aka yi iskatsin wazininsu aka ruguza su aka rasa musu aka rasar musu a sairayar musu da mutunci to za ka ga kenan mutane ba su da wanda za su amince da shi musamman lamarin addini yana da alaƙa da maganar siƙa samun confidence a mutum da za ka karɓi addini gunsa idan ka gan shi da kai da shi wajen saban Allah duk iri ɗaya da tunaninsa duk irin ku ɗaya sai ka ga baka da sakin jiki da ka karɓi maganarsa haka idan har malami ya kuskure aka yi ta ɗiɗiɗi da maganarsa aka yi ta yaɗawa za ka ga cewa wannan yana sabbaba mutunci na malamai ya zube. to mun karanta dai maganar da ya ambata ya tabbatar da cewa babu wani rikici wai dangane da ingancin abin da said muhammad rashid riba ya tafi zuwa gare shi cewa sahabbai ba su yi nufin su sanya waɗannan hadisai da aka ruwaito na maganganu na ƙauli na furucin manzan Allah sallallahu wai ba nufin sahabbai ne su sanya shi ya zama dinan da'iman wani addini ne da wamanne da kullum a kowane lokaci za a kalle shi ba wai ba haka suke nufi ba kawai dai abinda aka rubuto mana ne yadda yake sallah da azumi da zakato mu dau wannan sauran maganganu da ya faɗa kuwa mu ajiye su ko kuma mu ɗauki mu inda muka ga zai mana amfani a zamaninmu to kaga wannan kuwa ginshiki ne wajen ruguza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ra'ayi na ambata mana su muhammad taufiq sidiki wannan likita abokin shi muhammad rashid rida su mahmud abu rayya hmm, daga jin waɗannan sun turo hancinsu cikin magana ko kasan akwai matsala mahmud abu rayya mai wannan littafi na abuwa ala as-sunnatil muhammadiyya wannan mummunan littafi da a zamanin yanzu yana cikin kazaman littafai da aka yi wajen sukan sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su wani mutum abdul muta'al as-sa'idi su wani as-sayyid salih abubakar wad abubakar kai da kuma wani isma'il mansur khalil da isma'il mansur da kuma wani khalil abdulkarim da kuma dr hassan hanafi duk waɗannan sanannu ne a misira wasu a sham da marubuta ne kuma sun shahara da rubuce-rubuce musamman a jaridu da mujallu saboda tasirinsu wajen yakar ba za ka ce iya sunna ba addinin ne generally suke yaƙa wasu daga cikinsu to amma suke dogaro da abin da suka samu na sukan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko saboda sun samu mustashirikun sun yi magana ko kuma da suka samu irin su muhammad da rashid rida din sun yi wannan tuntube sun fada akan wannan suka dauka cewa to ga malamin addini ma ga abin da ya ce su uh, mustashar muhammad sa'id al-ashmawi da wani mahmud ismail da ibrahim fauzi su dai sanannu ne a cikin marubuta game da na taɓa muku wannan uh, tambihi kuma da duk masu bibiyar uh, lamura sun sani cewa a kowace ƙasa hanyar da ake bi wajen canza ra'ayoyin mutane kafin zuwan wannan social media ta yanzu generally shine conventional media da aka sani su television da radio musamman radio mu kamar a irinmu nan da karatu ba shi da karfi to ba abin da ya kai kuma jarida a gurin tsakanin masu iya karatu tsakanin 'yan boko an yi amfani da jarida da majalla sosai wajen shefin inda ya kamata su dosa waɗannan abubuwan shi yasa a kowace ƙasa duk inda ake son a canza mutane to za a ga waɗannan marubutan su ne sukan yi taka rawa kamar da ake cewa mai ƙarfi wajen samar da wannan canji a cikin mutane to wajen mai da raddi ga wannan ra'ayi malamai suna cewa na farko wannan ra'ayi ai ba kuma manta ra'ayin da muke magana akai raba sunna gida biyu ta aiki a karba ta kauli kuma a aje ko to na farko wannan kauli kamar da Sheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi mai littafin al'anwar al-Kashifa da littafin at-Tankil mun yi zance dai a kansa ko cikin manya-manyan malamai a wannan zamani 1966 ya rasu ya ce wannan ƙauli na raba suna a ce amaliya ita za a yi aiki da ita ƙauliya kuma ba ta zama wajibi a ɗauka ba ko ma ba za a ɗau shari'a daga cikinta ba wannan ƙauli ne muhdas fararren abu ne ma'ana ba a san shi a gun malamai ba eh, fararren abu ne ba abu ne sananne a gun malamai ba abu na biyu wannan fi hujjiyatu sunna ta ɓangaren. shi sheikh muhammad rashid riba ya yi ne bina'an a kan saboda ya yi gini kan mazhabarsa ta mafhumin sunna akan fahimtarsa wannan na faɗe shi makon da ya gabata yadda ya fahimci sunnar ne ya gina wannan ra'ayi a kai tunda a fahimtarsa sunna ita ce kawai iya al'amaliya to wannan yana cikin sababin kuskuren abu na uku cewa a nabi sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka tafi hatta mafi yawan malaman usulin fikihi wanda kuma kuga sune ne dai malaman fannin shari'a wajen mu'amala da nassoshi a iskin batsun hukunci wajen mu'amala da ƙur'ani da hadisi a matsayinsu na masajis na tashiri'i malaman usulin fiqh ai su ne asali a wannan zance to dukkaninsu ko mafi yawansu sun ambata cewa aqwalun nabi sallallahu a wasallam adallu ala al shari min af'alihi kun fahimci wannan zancen maganganun manzon Allah sallallahu sun fi ayyukansa nuni zuwa ga abinda shari'a take nufi ma'ana in ana so a ɗauki hukunci na shari'a wajiban manduban haraman مكروها مباها كو هو كو وجوبا ندبا كما يدعي كتوا كو آه، هكا تحريما كراهة لإباهة وأنه كنت وكنت الأحكام الخمسة التكليفية إن أنا سؤال أو كيست توكس دقا قولي يا فكر في في هدا توكس دقا في إلي جمال من أصول الفكر don haka ashe idan mutum ya ce zai ɗauki addini daga iya fi'ili banda ƙauli to ya rusa mu'uzamin shari'a mu'uzamin shari'a ya rusa ta haka eh, zance ne marar asali a faɗi wannan suna cewa annal aqwal aqwa fi dalalati ala al-hukm shari min al-af'al wa dhalika suka ce don me أن الأقوال هي الأصل في maganganu su ne asali wajen isar da saƙo da kuma bayani menene aikin manzanni isar da saƙo da bayani manzan Allah sallallahu Allah ya aiko shi ne don ya isar da saƙo daga Allah zuwa ga bayan Allah yadda bayan Allah za su bauta wa Allah to idan aka ce za a isar da saƙo da me aka fi isar da saƙo da aiki koko da magana da magana da haka malam usul suka ce wannan kuskure ne babba a ce ba za a ɗauki hadisan ƙauli ba sai iya hadisan aiki bal suka ce shi ya sa ma tu'akhkharu mabahis al-af'al an mabahis al-aqwal ababi sunna in aka zo sunna sai an ce as-sunna al qawliyah هو الأحاديث القولية هو السنة القولية سنن أتي السنة العملية شيسا كما يدمك أما تعالى لن شوى ذاك جاء وتسنة قولية تنا كالففر في إلية وتكما في إلية ستجي كالففر قولية ذاك تعالى سكي بعد ما كرباس تكي تكون أبنك كالففر ولا أن العلماء قسموا أفعاله صلى الله عليه وسلم باعتبار دلالتها على الأحكام الشرعية in ka je littafan usulul fiqh za ka samu malamai sun kasa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi sun kasa su ta bangaren nunin su zuwa ga hukunce hukuncen shari'a an kakkasa su saboda me saboda shi fi'ili ya fi ɗaukar fassara fiye da ɗaya sama da ƙauye ko yanzu idan mutum ya shigo in aka ce kai misali ba mutum ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito ya shigo masallaci ya yi wata sallah ko an gan shi ya yi ɗawafi ko ya yi kaza ko ya yi kaza shin daga wannan aikin za a iya fahimtar wajibci daga aikin ba a iya fahimtar wajibci ba amma in ya ce ko aikata kaza to ko bai aikata ba wajibi ne ko ba haka bane to ashe nan kenan menene ƙarfi? karfi ya fi fi'ili karfi to shi da abin da suke ne wannan abun kuwa ba a yi shi wajen ayyuka ba a wajen furuci shi furuci ba a kasa shi zuwa kashi kashi wannan yana nuni zuwa ga najibi wannan na'am akwai maganar fi'ili Eh, ko in ce umarni al'asnu fil amri ma abin da suka tafi zuwa gare shi ne mai alwujub illa ma dalla dalilin ko wata tsarina sai irin an samu wani dalili dakhili ko khariji da ya nuna cewa wannan siyakin baya nufin wajibi ko kuma a wani wurin a wani hadisin daban ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu sabanin haka wani lokaci sai a ce to ashe kenan wannan yana nufin wannan umarnin ba wajibi bane amma in dai yayi magana kuma maganar ta zama mujarradatan anil qara'in shi yasa in ka karanta a cikin littafin usulul fiqh ya abin da suke faɗa babu din tattaunawa su in sun zo akan al'amuru me suke cewa al'amuru al-mujarrad anil qara'in فالأصل فيه يدل على الوجوب فالأصل فيه الوجوب shi umarni in dai babu wata alama da take nuna cewa ba wajibi ne, to in dai umarni zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to umarni ne ne wajibi ne ka ba za ka zauna misali ana zaune da manzan Allah sallallahu alaihi kai wani miƙe tsaye sai kawai ka zauna ka ce kai kana fahimtar ba lalle yake nufi ba ai ba za a fahimci haka ba ko ba haka ba ba haka suka yi ba yana cewa ku tashi ku yi kaza da ga sun zabura sun aikata akan samu wasu wurare kamar abin da ya shafi sulhun hudaybiya da kuma maganar umarnin su warware ah, hajji neme mai da shi umara har sai da sake maganar ya karfafa a aro a wancan na sulhun hudaybiya sai da ummu salama har ta jashi ta bashi shawara je kai kaza ka warware kai fara aski da ya fara aski suka fahimci ashe wajibi yake nufi akan samu irin waɗannan kaga nan kuma menene aiki ne ya karfafi wancan kaulin da ya to duk ana samu amma ka boka ce iya fi'ili ne za a yi aiki da shi kauli kuma ba za a aiki da shi ba to ai da aka san haka ma aka faɗa da shi ne ya fi ɗan samun wuri duk da cewa babu dalili akan kowanne Allah sa ana fahimta yawwa fa af'aluhu aljibiliya wal'adiyya wal khassa la qudwata fiha kamar ayyukan da aka san ya aikata su ne bisa al'ada ko ɗabi'a ta yau da kullum ba ka cewa wannan wajibi ne a koyi da shi a kai dama mun faɗi wannan zance akwai abubuwa na al'ada shi a ce sa ake cewa sunna akwai abin da ake fahimtar wujubi a cikinsa akwai kuma abin da ake fahimtar nadbi amma dukkaninsu ahkam ne shari'iyya wannan zan zo kansa mun zo matsala ta gaba duk da a cikin matsalolin da shi malam muhammad rashid riba ya samu yar zamiya a kai in ka karanta albaharul muhit na malam azzarkashi za ka ga ƙarin bayani akan wannan matsala na fifita ƙauli akan fi'ili wajen ɗaukar hukunci wannan dai a dunkule matsala ta hudu ko in ce dalili na hudu akan fifita ƙauli akan aiki shine qauluhu sallallahu alaihi wa sallam muqaddamun ala fi'lihi halat ta'arudi bainal adillati idan aka ce an samu saɓani tsakanin magana da kuma aiki malaman usulun fiƙi suka ce ana gabatar da magana ne abinda annabi sallallahu ya faɗa da bakinsa shi aka fi gabatarwa shi ya fi ƙarfi sama da abin da ya aikata amin wannan zancen ina jin mako ko uku ko hudu da suka bata malam ibnu najjar alhambali ɗaya daga cikin malaman mazhabar hambaliya kuma bayanansa da yi kamar da ke cikin sharhul kaukabul munir na alfatuhi alfutuhi juzu'i na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da shida yana cewa وقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله an gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikinsa ma'ana maganganunsa sun fi aikinsa ƙarfi wa zalika litarahatil qawli saboda shi furuci ƙuruƙuru yake wa lihaza uttufiqa ala dalalatil qawli shi yasa aka yi ittifaqi akan mai furuci yake nuni zuwa gare shi bi khilafi dalalatul fi'il sabanin abin da aiki ke nunawa aiki yana iya daukar fassarori da yawa sama da kauli kauli ko tashabbubi da sabanin da ke cikin sa ba yawa ne da shi ba an gane wajen fahimta yace lihtimali an yakuna al-fi'lu mukhtassan bihi yanzu idan ba anan ne ake samun sabani malamai idan wani ya kafa hujja da wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai wannan khususiyya ce ana samu wani agun malami ko babu ana samu to idan da da baki ya faɗa cewa ayi kaza za a ce khususiyya ce to kaga ba za a ce khususiyya ba don haka ashe kurukurun da kauli yake da shi wajen bayanin ma'ana da manufa fi'ili ba shi da ita wannan dai duk yana cikin dalilai da malamai suke amfani da su wajen karfafa wannan magana kuma daga cikin illar ko sababin gabatar da kauli akan fi'ili annal qawla yadullu ala al hukmi bi nafsihi shi kauli yana nuni zuwa ga hukuncin ne da kansa da kansa wal fi'lu la yadullu bi nafsihi shi ku fi'ili baya nuni akan wani aiki da annabi sallallahu alaihi ya aikata wajibi ne ko makaruhi ko haram ko kaza da kaza ba zai nuna maka ba sai an hada shi da wata karina ko kauli ko makamancin sa amma in ya faɗa da baki yace ku yi kaza to an san umarni ne umarni kuma asalin sa wajibi ne sai idan an hada da wani dalilin daban da zai nuna ba wajibin ba yustadallu bihi ala al-hukm biwasita shi fi'ili ana iya kafa hujja da shi ne akan wani hukunci ta hanyar wasita wasita na karina ko kuma wasita ta baki wa huwa an yuqal shine misali a ce law lam yajuz zalika lama fa'ala kawai abinda za a ce shine ba dan abun ya halatta ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba iya abin da zaka tsaya kenan in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya aikata kaza shi yasa dama ainihin muntsalakin farko ko in ce matakin farko da fi'ilin manzan Allah sallallahu ke nuni akan sa shine mai ibaha duk aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asali abinda zaka kalla a cikin yana nuna mai halacci shi zaka ji an ce yushra'u yubahu an shar'anta ko ya halatta amma ɗaukar wujubi a ce yajibu kaza ne anna nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ba galibi za ka samu wannan kun gane wannan can. amma in kauli ne fa in ce ya ku masu kaza ku yi kaza ya masu kaza ku yi kaza to ya zo da sai ga umarni kawai ya zama wajibi ina jin da wannan abin duk kun fahimce shi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala bugu da ƙari akan wannan Allah maɗaukakin amara bi ta'atin rasul ko Allah maɗauki ya umarce mu Mai ɗa'a da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atu takunu bi fi'li al wa tarki al anhu cewa kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a tana kasancewa ne ka aikata abin da ya umarce ka ka nesanci abin da ya hana haka ne to da umarni da hani daga ina ake samo su da ƙauye. yanzu shi yasa kaga mujarrabin fi'ili baya nuna hani ko ba ku gane ba in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza kawai sai dai ka ce da bai halatta ba da bai aikata ba a sheke nan me zaka kafa hujja da shi halatti amma zaka iya cewa wani abu kishiyarsa haramun ne zaka iya cewa kishiyarsa haramun bane wannan din da ya tunda ya aikata sai ka ce ya halatta amma saɓaninsa babu dalili akan haramcinsa ko ba ku gane ba da haka ba zai yiwu a yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin da'a ba sai idan an bi a aqwal amran wani haya. ya bayyana ah, suka ce wal amru wan nahyu inma ni bil qawli na faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya tabbata a hadisi yana cewa uktub fa wallazi nafsi bi yadihi la aqulu illa haqq ku rubuta domin bana na faɗin komai sai gaskiya to in ya faɗi gaskiya kake aiki da ita kace sunna ce kauliya kai da'a kai da'a don haka ashe wajibi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi jami'i ma qalahu amran aw nahya ina jin mun gama da wannan abu na biyar alƙaunu bi adami hujjiyati sunnatil ƙauliya in muka tafi zuwa ga faɗin cewa sunna ta ƙauli ba za a yi aiki da ita ba ya radda alafil ahadis wannan zai hukunta zai bayu zuwa ga a yi watsi da dubban hadisan manzan Allah sallallahu domin mafi yawan hadisai ƙauli ne sama da fi'ili ko ba haka bane wannan kaman mun faɗe shi abu na shida alqawlu bi adami hujjiyati as-sunnati al-qawliyya wannan din na rere ne daga cikin maganganun malamai wannan ra'ayi na cewa ba za a dauki ko a ce sunna qawliya ba hujja bace yastalzimu minhu رد السنن العملية نفسها هو نفسها wato ya wannan zai lazimta maka in ka ce ba za hadisai na kauli ba to hadisan aiki ma duk za ka yi watsi da su ko ba ku gane ba bal yastalzimu radda ahkamil fiqh al-islami bi rummatihi in har ka ɗauki wannan ra'ayin to gaba ɗayan fiƙihu za ka yi watsi da shi duk fiƙihu za ka yi watsi da shi ya annahu ma min fi'ilin nuƙila ilaina min tilka al-aqwa al-af'al illa wa qad ikhtalafa fi hay'atihi wa ahkamihi yanzu waɗannan ayyukan da suke cewa ayyukan ko sunna ta aiki kawai za a yi aiki da ita za a karɓa wanne aiki ne ba a ruwaito saɓani a kansa ba ayyukan sallah ina ce har yanzu faɗa muke akan jalsatul istiraha ko da ɗora hannu da kabdu da mai wanne yaƙi yaƙi ne ba a yi ba a ƙasar hausa a kan kabubu ko ko kumanta ko da ke da yawa duk ba ma da yawa ba ma nan ba ba kwanan ba eh. amma fitintinin da aka yi a ƙasan nan a kan ƴan ƙabaru da ƴan sadalu duk wannan ne ba a kan aiki ba ne to kuma menene ya tabbatar da sabanin da hujjoji wanne za a rinjayar wanne ne ba za a rinjayar ba mafi yawansu hadisan kauli ne da su ake amfani a rinjayar da wanda suka fi gaskiya ko ba haka ba za ka ba dama wajen tarjihin wani ra'ayi a ce ba ya amfani da hadisan kauli din ba sai iya hadisan fi'ili duk fi'ilin da aka ruwaito din to za ka samu kuma saɓani to aka samu sabani da me za a rinjayar da wanne ne ya fi ƙarfi da hadisan ƙauye haka wannan matsalar dai ta bayyana cewa kuskure ne wannan ra'ayi na malam muhammad rashid riba abu na bakwai na ƙarshe shine tadwinus sunnal ƙauliya dalilin ala hujjiyatiha yadda malamai suka zauna ma har suka rubuta mana hadisan manzan Allah sallallahu na furuci din ya nuna maka hujja ce da in ka ce ba hujja mace duk aikin su Buhari duk ka rusa shi al'imam bukhari ya fita ya yawo eh, kilomita dubu nawa ya zagaye duniya yana neman hadisi hadisin manzo Allah akan guda ɗaya sai tafiyar kilomita nawa in wannan abin da zai je ciro na maganar manzon Allah sallallahu alaihi ya samu ta a gun wani in ba ta da amfani me yasa za su bata wannan lokaci haka wannan rubutun kawai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi a rubuta tabi'ai su rubuta tabi'an tabi'ai su rubuta almajiransa su ci gaba da rubuta an tattara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf wannan ya ishe ka dalilin kan cewa hujja ce an fahimta to mu bashi haka wannan matsalar mun gama da ita matsala ta biyu matsaloli uku na so mu yi yau insha Allah amma ita wannan ta tsakiyar ba mai yawa ba ce magana ce akan abin da na ga malam muhammad ramadani a cikin littafinsa da muke ta rero abubuwa da yawa daga cikinsa na ara muhammad rashid riba al-muta'alliqa bis sunna ko fi qadaya as-sunna nabawiyya ra'ayoyin eh, muhammad rashid riba a wasu matsaloli suke da alaka da sunna a cikin wannan littafin ya bayyana cewa muhammad rashid riba ya bar wannan ra'ayi wannan kuga abin daɗi ne in ya tabbata ko ba haka ba shi a binciken da ya kawo maganganu da ya nuna lallai abin haka yake kuma ba dalilin da za ka karyata shi a kai ko ka nuna ko kwantanka ya kawo wasu abubuwa halaye guda biyu da ya ɗauko cewa akwai wuraren da shi muhammad rashid riba da kansa yake raddi ga wasu mutane wanda ya kira su du'atu taharruri wal madaniya masu da'awar 'yanci da kuma bin tsari na zamani a shugabanci shine civil society kamar da ake yanzu civil society organization cso din nan ko sun mm. su ne wakilan kasashen waje wajen tabbatar da mulki yadda suke so za a yi ko ku yadda ba wata ran za mu yi magana kila su ma akan waɗannan civil society organizations haka ake faɗa musu sai a samu wani suna mai daɗi eh, su ne masu bibiyar gwamnatoci da su bibiyar al'adu da bibiyar mai sita ta rubuta report ana kaiwa kasashen waje mm. ai ta turo shugabanni na siyasa da gwamnoni ku yi kaza ku bar kaza duk an san sirrin komai ku bar wannan zance wata ran an shi to irin waɗannan akwai irin waɗannan ƙungiyoyi da shi lokacin muhammadu rashid rida yake mai da raddi kansu yake cewa daga cikinsu akwai waɗanda ma ba sa aiki bi a hadisin nabi sallallahu alaihi eh, sai ke mayar musu martani to in kuwa mayar musu martani ai kaga kenan ashe shi din ya bar ra'ayi to shine abin da shi ramadani amfani da shi hakanan waɗanda ya kira bid'a ce waɗanda ba sa ɗaukar ahadisul ƙauliya sai al amaliya ya kira su masu bid'a yawa wannan sai shi ramadani ya yi amfani da kuma duk a cikin majalatul manar ya ce kusa da ƙarshe ƙarshen rayuwarsa eh, to amma abin da bai faɗa ya gani ba kuma shi na so a ce na gani a ce waɗancan maganganun da har ya kafa wa hujja ya yi tasirin matsalar har wasu suka kwafa daga wurinsu suka ɗauka kamar wahayi an fahimta ai zai fi kyau a ce waɗannan maganganun nasa ya ishara zuwa gare su ya ce na kasance ina kaza ina kaza ni ma na tafi zuwa kaza amma gaskiya wannan magana ba daidai ba ce kun wannan ya fi fitowa da naski akan cewa ya bar abu amma dai duk da haka wannan ɗin ba abin yasarwa ba ne musamman mutum baya nan ba shi da rai eh, in ka samu kofar da za a ce ya yi wani kuskure babba kuma sai ka katsanci wani abu a cikin maganganunsa da yake nuna ya tuba to ai neman masa kofar tuban nan ta fi sauki kan cewa bai tuba ba in dai akwai in ko babu to a bar shi duk barna in an yi ta to wajibinta a bayyana ta kuma a gyara ta an fahimci abin insha har ya ɗauko daga mustapha sibai mustapha sibai yana ba da labari ya yi zama da shi muhammad rashid riba ya amfana da shi kuma da kansa mustapha sibai ya yi hikayar wannan magana cewa shi muhammad rashid riba ya bar wannan ra'ayi to kaga wannan shi ma abu ne da yake karfafa wannan zance tunda su mustapha sibai har ya sa baki cewa har yana cewa inda a ce muhammad rashid rida yana da rai mahmud abu rayya ya rubuta littafin nan nasa abuwa'un ala sunnatul muhammadiyya Ya ce yana da yaƙini in ji mustapha sibai cewa rashid rida zai mai da martani ga mahmud abu rayya ce yana da yaƙinin haka to ala halin muna fata allah mu ya gafarta masa abin da yake kuskure tunda wannan abu yana nan a cikin littattafansa wannan shine wajibin a bayyana wannan kuma yana daga cikin abubuwan da sanannen abu ne a gun malami in dai malami ya rubuta ra'ayi ra'ayin kuma ya saba ma daidai to duk yadda ake ganin girmansa wajibi ne a bayyana cewa wuri kaza kuskure kaza ya yi hmm. a yi shi da ilimi ba zagi ba ne ba cin mutunci ba eh a ce wane wuri kaza da ya ce kaza kuskure ne amma abin da yake daidai shine kaza shikenan ka gama an yi wannan ita ce amana ta ilimi eh amana ce ta ilimi a kowace matsala sawa'u matsalar fiqhu ce ko matsala ta aqida ba a barin kuskure eh, amma kuma a yi shi cikin mene ladabi yawwa irin yadda muka ga malamai suna yi malamai na Allah kamar a zamanin nan namu irin manyan malaman mu irin su bin ba su shek usaimin malam albani in ku ga irin yadda suke raddi ainihin mun karanta maganar shek albani da yake mai da martani ga shi muhammad rashid riba da addu'a ta fatan alheri duk da kuskuren da ya kuma har da dangana masa falalar fa'idanta da ya yi daga wurinsa a wurinsa ya koyi wannan harkar mata ya mai da hankali akan hadisi sahihi ko da'ifi eh, to amma fa kuskure duk inda yake wajibi a bayyana mutane domin yana cikin amanar malamai aikin su ne su bayyana abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba su ma in suka yi nasu kuskura wata ran za a zo a bayyana cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba haka tsarin abin yake yanzu ne galibi mun yi nisa da karanta labaran malamai da rayuwarsu da ɗabi'ansu da halayensu da yadda suka yi mu'amala da juna mun fi karkata zuwa ga ko kana tare da ni ko baka tare da ni wannan abubuwan kuma eh, hakika suna bata lamari suna kawo abubuwan da ashahana a tsakanin musulmi umuman hususan ɗaliban ilimi wanda kuma wannan baya cikin abin da ya kamata a ce yana gudanuwa ana buƙatar tajarrubi lil haƙi ya zama cewa gaskiya kawai kake nema ba ruwanka da dangantuwa zuwa ga kaza ko kaza gaskiya ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata kuma da ladabi eh, ladabi wajen magana hmm. shi babu abin da za ka yi hasararsa don ka tausasa lafazi wajen ƙoƙarin ka gyara wani ba hasara a ciki ko ɗanka ne wani in kai masa ko jariri fa yanzu wani yaro haka mai ƙarami yana shan mama in kai masa tsawa sai firgita ko ba ka bane ko ya fara fahimtar wani abu in kai tsawa da fada sai kasa gane ka sai ji babu baya san sa amma ka tausasa masa ka dora shi akan abin da yake daidai makasudin ka shine ya gyaru ya bar abun da yake ba daidai ba ni ina mamakin yadda wani lokaci muka kasa gane wannan abu saboda wani zai fi maka to ai gurin zafi ai zafi gurin sanyin ai sanyi tuni in na san in ta hanyar sanyin zan ci nasara dan me yasa na yi zafi saboda kawai a ce na fi kowa eh, rike abin da yake daidai in na sanyin na fi cin nasara alal kallafin da ba tilasti zan dora kan kowa ba cewa zan yi ga gaskiya da kan mutum ya bi ta kansa in bai bu ba kamar da kuke cewa ba abin da ya shalle ni na yi iya abin da Allah ya ɗora min tana da sai ka yi iya abinda Allah ya wajabta maka ka sassauta magana ka yi abin da yake zaka ci nasara a kansa wallahi dai halin malamai in muka koma kansa insha Allah akwai nasara a ciki halin zamanin yanzu kuma wannan wani abu ne daban Allah ya tsare mas'ala ta gaba taqsimu sunna ila irshadiyya wa tashri'iyya daga cikin matsalolin da malam Muhammad Rashid Rida ya tafi zuwa gare su kuma wannan shi ma babban eh, shi ma babban ne mu sa hankalin mu sosai akan wani eh zan maimaita wato shi ma wannan zamiya ce da ya samu kuma ƙarƙashinta wasu suka bi bayansa suka zame musamman kuma waɗannan dai masu sukan addini ba zan ce masu sukan sunna ba masu sukan addini generally sun yi amfani da wannan maganar tasa ita ma sun wato dora ra'ayoyinsu a kai kamar ita ce hujja taqsimus sunna ila irshadiyya wata shiri'iyya Muhammad Jasibiri ba yana cewa ana kasa sunna har yanzu zuwa wani gida biyu yanzu kun gane dai wancan sunna amaliya ko da mai ƙauliya yanzu mun jin maganganun da ya ambata da kuma rabin da malamai suka yi to wani abun kuma wanda shi ma ya jawo matsala kasa sunna gida biyu ce wannan ai sunna ce ta shiri'iyya sunna ce ta shari'a ta ɗaukar hukuncin shari'a zan bayanin me yake nufi da ita wannan kuma ya ce sunna ce ta shiryarwa ta ishara ta ɗan nusarwa in kun ga dama ku ɗauka an gane yauwa shi ne ma'ana abinda ya fahimta daga wannan kasan bari faɗe shi tun yanzu shi ne abinda yake nufi da ta shiri'iyya shi ne ilzamiya ko ba gane larabcin ba ma'ana sunnar da tilas ne a yi aiki da ita akwai kuma sunan da ba tilas ba ne to inda matsalar take shine da ya faɗi wannan sai yake cewa duk abin da ya shafi harkokin duniya to maganganun manzan Allah salama a kansu sunna ce irshadiyya ba sunna ce ta shiri'iyya ma'ana bai lazince ka kai aiki da shi ba a babin abin da ya shafi duniya yau kamar shawara ce eh, shawara ce dan dora ka kan hanya a baka shawara in kaga dama ka dauka in kaga dama ka aji in dai abin da ya shafi harkokin duniya ne don haka ashe ana bin manzan Allah sama salma ne a harkokin mai iya maganar addini da abin da ya shafi ibada da harkar gaibi kun fahimci wannan wannan akwai matsala ciki ko ba matsala akwai matsala to mu suranta zancen kuma daga cikin abin da shi muhammad rashid riba ya assala ya kasa sunna zuwa irshadi da sunnatu tashri'i akwai sunna irshadiya sunna tashri'iyya na ambata mana misali yana cewa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da alaka da tsibbi medicine a tsibbin nabawi misali kamar abin da ya shafi habbatu sauda ko da makamancin waɗannan abubuwa in an yi kaza maganin kaza ne kaza maganin kaza ne wannan suna nan daewa ruwan zamzam ko zuma da makamantan waɗannan wannan masail ne ta ta'allaku bi matsalolin medicine ne ko auzira zira'a ko harkar noma wa sa'iri umuri duniya da sauran al'amuran duniya la yu'addu min umuri dini allati yuballighuha an Allah ta'ala Allah Muhammad Rashid Rida yace wannan ba a dauka su a cikin matsalolin addini da yake isarwa daga Allah ba a daukar wannan a matsayin matsalolin addini da Allah ya bashi umarnin ya isa. wa inna ma yu'addu min ana lissafa wannan ne ana considering ɗinsa part of ra'ayinsa ne eh, ra'ayi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ismatul anbiya'i isma ta annabawa tsaro da Allah bai wa annabawa ba sa laifi ba sa zunubi la tashmalu ra'ayahum fi umuri dunya ta shafi matsalar isma ba ta haɗo hadda matsalolin ra'ayi da suke ra'ayinsu ba ne in suka faɗa ashe kenan in annabawa sun faɗi wani abu manzan Allah suna in ya faɗi wani abu in ya shafi matsalar duniya in ka ga ya saɓawa wani lamari na ilimin wannan filin to za ka iya watsi da shi mafumin abin da wannan abin maganar take nufi to me daga dalilai da ya kawo kudi zan dawo kan dalilan ta'alimin wannan ra'ayin cewa yake laisa min waza'ifin nabiyyin bayan turuqil kasbi wa asbabil ma'ayish ce baya cikin ayyukan annabawa bayyana wa mutane yadda za su rayu yadda za su yi sana'o'i da leburanci da kasuwanci da gini wannan ba aikin annabawa ba ko su gaya wa mutane ya tawassalu biha ko yi tawassalu biha ila sa'ati wa sarwati karriyadiyati wa tabiiyati waz-zira'ati was-sina'a ita wannan ba aikin annabawa bane su bayyana mana waɗannan li'anna hadhihi al-umura mimma yasilu ilayha al-bashar bi sa'yihim domin wannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da dan adam yana kaiwa zuwa gare su ne ta hanyar kokarinsa da dagewarsa da bincikensa da karatunsa hmm. wani wasu abubuwan duk ba ƙarya bane nan abin da yake ambatawa bi hasabi sunanin ilahiyya gwargwadon sunnar Allah yadda ya dora dan adam ya sanya shi a matsayin khalifa a wannan ƙasa ya yi exploring ɗin ƙasa ya bincike ya gano abinci ya bincike ya gano wuta hmm. yanzu hanyoyin da aka gano wuta da sauransu a kun duk ba a hadisai bane a gano ƙoƙarin ɗan adam ne gaggano su ko to matsalar dai ita ce alaƙantar da wannan kuma da hadisan manzan Allah sallallahu Salama, wanda akwai wani abu da zai kai zuwa gare shi wanda yake sakamakonsa ba shi da kyau za mu gani in ta hanyar waɗanda suka ɗauki wannan zancen suka yi amfani da shi daga cikin masu yaƙar addini ko sunna mujiyar da suka yi wani cije ta hada taɗrir sakamakon wannan abu da shi muhammad rashid riba ya karrara shi ya tabbatar da shi ta wannan sura yara a sheikh muhammad rashid riba an na ta kuji based on wannan uh, takaririn ne ya tun da ya fito da wannan ra'ayin ya bayyana shi ai kun gane me yake nufi sai ce to ko tun da haka ne رد مثل هذه الأحاديث الإرشادية la ya durru imanin musu watsi da irin waɗannan hadisai na shawara na nuni to ba zai cutar da imanin mutum ba mana idan aka kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan habbata sauda ko wani abu kace kada Allah rabu da mu da wannan ba masu Muhammad Rashid Rida ce wannan ba zai cutar da imaninka ba dan kayi watsi da hadisin annabi a cikin matsalar. ne bisin ko makamacin kun gane inda zancen ya dosa sai ce ga nassin maganarsa zan karanto mana yace wa ammal ahadisu ay hadhihi al ahadith fala yadurru fil iman inkaru ayi hadisi duk wani hadisi da kace baka yadda da shi ba to imaninka ba abin da ya taba shi wa hiya ala aqsam ita zaka kasa waɗannan hadisai zuwa kashi biyu fama kana min ha muta'alliqan bi duniya daga cikin hadisan abin da yake da alaka da lamarin duniya la ya al bihi ba tilas ne ka dauka ba wa juzu an kuna khata'a zai iya zama kuskure ne ma shi ra'ayi zai iya zama kuskure sai ce kama fi hadisi ta abirin nakhli to wannan hadisin shine farko shi ne ƙarshe na hujjarsa bai kawo wani hadisi akan wannan ba sai wannan zancen hadisin aisha da anas na yin ah, kilili ya kusa hadisin kilili ya wuce ya ga mutane suna kilili ya ce wannan mai kuke sai ce a ai barbara ce ake wa eh, binnan macen dabino in aka sa namijin dabino ko namijin aka sa mace to yana kaza da kaza sai ce antum a'lamu bi umuri ku ai ku kuka fi sanin sha'aninku na duniya to sai kafa hujja da wannan ashe kenan duk wani sha'ani na duniya za ka iya ajiye hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa kun ba shi wannan zancen to tunda an ce lokaci yayi mu tsaya a nan raddin matsalar da sake tattaunata mu je zaman mu na gaba insha Allah Allah subhanahu wa ya kara mana fahimta Allah ya ya tabbatar da mu akan tafarki madalici wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk